sanya zuci shiga nazari lamari koyayyen al'amari mai sanya zuci shiga nazari koyayyen al'amari mai sanya bawa a tafakuri koyayyen al'amari mai sanya dace hausa sai a hausa hankali koyayyen ah, al'amari wasu wurin sun ya cika wasu ko siri su haƙuri koyayyen lamari su ya sanya zuci shiga gari ya ba ki je haka sai ba ta neman ka zan je mana shiru kwana biyu ba ku babu labarin ka kusan kullum sai na mafarkin cewar mugun kana na gode da jin wannan na naka da daɗin saurari kan kewarki a duk lokacin da na duba gefe na ban ganki ba ina fata da burin kasancewar mutum zuciyata na son baka kulawa abin ƙaunata a lokuta da dama ina lura da yawan kallon da kake wa in har su gane wani irin kallo kake wa wa har fasa na ji wani sanyi yana ratsa zuciya a tabarakallah wato allah ya yi halitta a wajen masha Allah zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruyi rabuwa da zafi cikin soyayya so da yake ɗawainiya sai ya ta rayuwa damuwa ta yi ta karuwa shi me Ah, zuciya zuciya zuciya ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi shi me ke faruwa ke sanya damuwa me amma fa yayi wa kansa dan ni ba zan taba hada jini na da bara ba hajiya kin yi gaskiya kuma kin so magana gaskiya ni ma sai inda karfi na ya kare bazan zan taba bari jini na ya hada da shi ba wallahi hajiya za ki ga abin da zai faru wannan abin ba zai taba yiwa ba so da yake ɗawainiya sai gigi ta rayuwa damuwa ta yi ta ƙaruwa shin me ke faruwa me zai yi garkuwa eh, bana jin daɗin ganin ka irin wannan halin ka sa ka salama sani gabaki ɗaya duniyar nan ba ta min daɗi bana jin daɗin komai a rayuwata haƙuri za ka manta komai ka yi ƙoƙarin gina wata sabuwar rayuwar mai daɗi a nan gaba sani ba na tunanin na da wani sauran rayuwa mai daɗi a gaba ba da wani sauran rayuwa mai daɗi a gaba na yanzu komai na riga lalace na rasa komai duk wani farin ciki na yanzu ya gudu kar ka faɗa haka yaya akwai rayuwar da za ka mai daɗi a nan gaba rasa wani abu a rayuwa daidai yake da samun wani a nan gaba kar yi kokarin yankin kan karama da ubangiji na shiga cikin rudu sadiya Hankali na a tashi yake domin idan zargin da iyayena suke mawa abdul ya zama gaskiya shi kenan na rasa shi domin na san ba su taɓa bare na aure sa ba inna lillahi wa inna ilaihi raju. to wai a ina aka samu wannan bakin labarin daga bakin kawo domin shi ya zo ya samu ummanmu da magana Maryam akwai matsala. Tun da hakkawu ya zo ya samu mama ya gaya mata wannan magana akwai ƙanshin gaskiya cikin wannan magana ya kamata ki tsananta bincike. Kullum abin da nake yi kenan tun lokacin da labarin ya zo kunne na. a zuciya da ruhi zancen iyayenki ya tabbata gaskiya Mariya Ni ba cikakken ɗan sunna ba ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu me mafita Abdul? Mafita guda ɗaya Mariya Shine mu haƙura da junan kawai. Mu haƙura da juna fa kace? Ƙwarai kuwa Mariya Domin iyayenki ba su taɓa bari mai aure a haka ba. ba ba zan iya ba abdul domin kai ne numfashi na idan na rasa ka mutuwa zan yi amarya dole mu haƙura da junan mu akwai samari da yawa ta ke isa madadi da ko da ba ni ne. babu ka a duniyar soyayya na domin na riga na yi ni farin ciki na a kanka zuciyata da motsin ka take amfani abdul duk lokacin da aka ce ba ta tare da kai to bugawa za ta yi abdul Ya kamata ka fahimce ni Abdul. Babu abin da ke iya fahimta Maryam. Domin yanzu hankali na baya tare da babu abin da ke iya fahimta a cikin wannan ƙasa mai duniya. Kuma ba na ji zan iya ci gaba da rayuwa a cikin wannan duniya. Maryam, ina so don Allah ki cire a cikin zuciyarki. Kamar yadda ni ma ta yana riga na cire ki a cikin zuciyarta. Ka daina furta min irin kalaman nan Abdul. Idan na ji kana furta za ka rabu da ni. ji nake kama ana caka min shi a zuciya na ni da kai babu wata ƙatar da za ta iya raba ni da kai zan iya jayayya da maganar mahaifiyata domin na same ka na san kin so ni kuma kin yi min halaccin da ban taɓa mantawa shi a rayuwa ba ban taɓa ji a zuciyata ina so in rayuwa da wani na iya tsawon da mutuwa ba sai ki amma sai ga shi kaddara ta zo wacce za ta raba mu don dole a'a Maryam. akwai kadar da ta iya raba mu domin gashi ma ta tana kokarin raba mu yanzu shin ga ya kamata ki gina wani sambatin na haka lokaci yi da ya kamata a ce mun manta da junan mu kamar yaya mun manta da junan mu abdul ina nufin mu shafa tarihin soyayyar mu a duniya domin ina gaya miki zan tafi kenan idan na tafi kuma ba za ki ƙara gani ba har abada sai an jima kuka me same ki? Umma Abdul ya ce ni. cire ni daga cikin rayuwansa. Alhamdulillah Allah na gode maka da yawa kansa kiyamar laili. Ina kokarin rasa farin ciki na ke kuma daɗi kike ji. Yo Abdul ta tsaya ce a wajen ki? In face annoba a gare ki da ƴan uwanki? <laughs> Na za ki je haka sai ba Neman ka zan je mana. Shiru kwana biyu ba ku babu labarin ka. Kusan kullum sai na yi farkin cewar mugun tana Na gode da cin wannan Zana ka da daɗin sauraro. kan kewarki a duk lokacin da na duba gefe na ban ganki ba ina fata da burin kasancewar mutum zuciyata na son baka kulawa abin ƙaunata a lokuta da dama ina jira da yawan kallon da kake wa in har su gane wani irin kallo kake wa wa har kasa na ji wani sanyi yana ratsa zuciya ta tabarakallah wato Allah ya yi halitta a wani ne. masha Allah ya me kake nufi ne ban fahimce ka ba fa sani barin garin nan zan yi hijira zan yi don ba zan iya zama a cikin garin nan ba hijira hijira zuwa ina ni kira ba san da zan je ba duniya kawai zan shiga duk inda na je kawai daidai ne amma zama a garin nan ne sani ba taɓa iyawa ba in ka min haka ba ka adalci ba sannan baka yi wa kanka adalci ba akan wata matsala kankani zaka ce zaka bar mahaifarka sani wannan matsala kake kira tsoron matsala wannan matsala sani wannan matsala ba kanuwa matsala ba ce ina so ka san wani abu guda daya idan na ci gaba zama cikin garin nan to mutanen garin nan ba su na garin kima na ba sannan ba da wani mutunci a irin su idan har na kasance ina rayuwa a cikin garin nan kullum sabon bakin ciki ne da dinga san ata babu ni babu farin ciki shi yasa ba iya zama ba sani kada kawai tafi aiki na tafiya ta shine komai sauki a rayuwa hankali na ya tashi da na ji muryanki a waya shi yasa kika gani a firgice na ta mutuwa akai me bambancin mutuwa da wannan matsalar ai gara na mutu da na rasa abdul a rayuwata kin ga maryam tunda da ya nuna baya son ki ya kamata ki hakura da abdul domin idan kika cika takurawa mutuncin ki ne zai zube kuma ke mace ce haba sadiya wannan wace irin gurguwar shawara ce kin taɓa ganin mutumin da ya rayuwa ba tare da ruhi ba rabuwa da abdul daidai yake da kice in daina numfashi a doron ƙasa yanda kike son shi ba haka yake son ki ba domin da yana son ki ba zai ce ku hakura da juna ba ko da ya ce mu rabu bakinsa ne kawai ya furta amma zuciyarsa cike yake da soyayya ta na ga haka a ƙwaya idansa zuciyarki tana gaya miki ƙarya domin biki san ɗa namiji ba maryam ba ne da kowa a duniya sai kai kaɗai ba ba da wani gatan da ya kai ka kai ne farin ciki na kai ne rayuwa na in ka tafi ka san halin da zan shiga sani ya kai na ban da wanda ya fi ka a rayuwa kuma ko da na tafi zuciyata tana gare ka zan bar garin ne ba wajen ina so ba zan tafi kawai don haka ne samun rahusa ga rayuwata zan tafi ne kawai don samun rahusa ga rayuwata sani ina bukatar su gina sabuwar rayuwa zan tafi inda babu wanda ya sani babu wanda na sani zan tafi da babu wanda ya san tarihin rayuwata babu wanda zai gaba kina na balantana kuma da ƙarshe ya goranta mu inda za ka tafi a duniya baka isa ka goge taban da ya zama ƙaddararka ba yanzu maganar da kika gaya min da gaske yake haka halin maza yake kwarai ma kuwa sun mafi haka domin mu ne muke ɗauke kowane dafi na soyayya su ko abu ƙanƙani sai su karaya kenan zuciyar abdul ta fara karaya da ni kenan wannan shine gaskiya to kuwa zan bi su har gida na ƙara masa ƙarfin gwiwa a kaina kar zuciyarsa ta karaya domin ni tashi ce babu wani bala'i ko masifa da zai iya shiga tsakanina da shi gaskiya maryam kin yi nisa a kan san abdul sai bibiyar shi kike shi ko yana ƙoƙarin guje miki sai ka ce shine autan maza autan maza ne mana shi ko kin taɓa ganin irinsa a cikin mazan duniya shi kaɗai ne ba shi da tamka a cikin zuciyata sadiya sani sani mahaifinmu ya min tabo taban da bai taɓa warkewa ba a rayuwata ya yi min zane zane da bai taɓa gogewa ba har abada wannan tarihin ba a kai na kawai da tsaya ba hajji ko ki da yana sai wannan tarihin ya bi su sani kai haƙuri haka ƙaddara ka ta zo kuma wannan abun ba kanka ya fara faruwa ba faɗin duniya zuciya da ruhi zuciya da ruhi zuciya da ruhi so in ya kama zuciya to sai ya kama ruyi ashe akwai alaka zuciya da ruyi rabuwa da zafi cikin soyayya so da riya damuwa zuciya ta bar yin damuwa zuciya zuciya zuciya ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi zuciya da ruyi sanya zuci shiga nazari lamari koyayyen al'amari mai sanya zuci shiga nazari koyayyen al'amari mai sanya bawa a tafakuri koyayyen al'amari amsa sai amsa hankali ah, boyayyen al'amari wasu burin sun ya cika wasu ko siri su haƙuri boyayyen lamari su ya sanya zuci shiga gari